alhamdulillah na yi fina-finai da dama a baya amma fim din da zan ce shi ya fito da ni duniya ta sani wanda suna ganin kamar shi na fara shi ne fim din sangaya don da yawa wasu basu ma sani ba sun sani amma irin a sangaya an sani popularity cewa gani suke kamar sangaya na fara to shi ne fim da ba zan manta da shi ba haka sangaya jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin shirin dandalin jarumai shirin da kan tattauna tare da jarumai daban-daban da suka yi fice a idon duniya shirin da kamfanin Baraya Communication ke shiryawa a shafin yanar gizo na YouTube channel da kuma Facebook mai suna Baraya Reporters. Nuhu Abubakar Dambuwa sunana nake farin cikin kasancewa da ku. A wannan makon mun samu tattaunawa tare da Fati Muhammad, ɗaya daga cikin jaruman masana'antar Kannywood. Sunana Fati Muhammad kamar yadda na faɗa kuma ni haifaffiyar kano ce kuma ni ba na ce gaba da baya yawon iyayena a takaice mahaifina dan yola ne mahaifiyata kuma yar yobe amma ni haife a kano a kano na taso a nan na karatu har na zo kuma na shiga fim din hausa to mu dan bude tarihin karatun an yi a cikin kano ya kai matakin ina kenan a gaskiya ba wani abu na ba a kano ne karatu eh. iyakaci na secondary school ban ci gaba da karatu ba bangaren addini kuma wannan ba a cewa komi saboda <laughs> kanawa kam to alhamdulillah ka san duk dan musulmi zai so a ce babban abin da ya kamata a ce ya fuskanta ba karatun boko ba ilimin addini to mun gode Allah iya musun ba mu daidai gwargwado mun je islamiya kuma mun dan yi shi haka kin taɓa yin wani harka ko wani aiki ko wata kasuwanci kafin shiga harkar fina-finai Shin ko kuna da labarin shahararriyar matan nan jaruma wadda ta kware wajen yin kayayyakin mata na gyaran aure daban-daban? Hajiya Sadiya ma Lukuma yar mutan Sokoto doguwa mai dogon zamani. Mun kware sosai ta bangaren abubuwa kamar haka. Kayayyakin mata na gyaran aure kala-kala, maganin sanyi, basir, ga turarukan jiki, humra, abin gwanin sha'awa sai wanda ya zo ya gani. Mazauninta na a bayan makarantar Minar da ke shiyar gagi a jihar Sokoto. Kuna iya tuntuɓar ta a nambar waya kamar haka. sifili takwas ɗaya hudu bakwai biyu tara sifili biyar hudu bakwai uwar gida da amarya kai har ma da 'yan mata kada ku bari a baku labari ku hanzarta domin samun nagartaccen rayuwa tare da hajiya sadiya maman lukuman 'yar motan sokoto doguwa mai dogon zamani. bazarin gaskiya ban taba yi ba tun da lokacin da na shiga fim ma ina da kuruciya sosai don lokacin ban wuce shekara sha biyar ba ban taba wani business ba fim na fara yi kuma da shi na ɗaukaka na zama duk wani abu da na zama a rayuwa sa'an nan daga baya nake in ma zan yi wani abu in ce na kan ɗan yi shi amma dai ne fim ne farko to to ya aka soma kuma kika sami kanki a masana'antar duk da kuruciyarki to um, ka san dan adam ita rayuwa kafin ka zo duniya Allah ka tsara maka me za ka yi ni gaskiya da asali ma bana kallon fim din hausa indiya nake kallo so akwai wani fim da na taba gani fim din ke yarda da ni da tsautsayin ta kaba mm. shi ya ja ra'ayi na fara sha'awar fim wanda har na samu yan gidan mu musamman wanmu na ce zan yi fim ya ce a'a su ta kai ga gaban mahaifinmu su mm. da amna kai rayuwa ko me a duniya ka nema albarkar iyaye sai kaga ka samu nasara mm. So a lokacin babanmu ya dai ceto ba matsala ya addu'a din mm. da bai samu abin ba aka zo aka ce to ai ba na bane sana'a ce na zo na shiga mm. to da haka na fara ca ne zan yi guda daya to daga guda ɗaya nan kuma fa <laughs> na sai daga jin daɗin gari sai aka nemi <laughs> gidan zama yawa to shine ko kuma ba a dawo ba ba sai kuma aka ci gaba alhamdulillah kuma sai Allah kuma za ka ɗaukaka ta wannan silar to amma kamar da zaki fim ɗin zuwa ɗaya kika yi kika zo masana'antar ko kuma dai akwai wanda ya facilitating ya shiga tsakani E to gaskiya akwai dan mm. mutum na farko akwai sahir muhammad fage mm. wanda gaskiya shi na fara samu na ce zan yi fim sai ce na yi kankanta mm. a shekaru na ba zai wasa na fim ba kuma ba a yin abu da ka sai da ya ta mm. ya sa mahaifina kuma Allah ya taimaka mahaifina ya ta kusan dai shi ne jigon jagora shigowa ta mm. harkar industry a wace shekara zaki iya tuna wow gaskiya yanzu kalla <laughs> za a kai kusan shekara to gaskiya ba shekarun da an kusa 20 za a ce kenan eh, tun alif dari tara da kaza kenan yawa to gaskiya haka yawa to shi haka to wancan lokacin din da kika zo kin ce fim guda kika zo da niyyar zaki daga kin yi shi kuma zai ki ki bar saura su ci <laughs> gaba wani fim ne kika fara cin karo da shi a wannan masana'anta akwai wani fim da babu wanda shi na fara yin na Ibrahima wani kamfani ibrahima eh. su suka shirya ne special appearance sun uku eh. daga nan ne fitowa ta musamman yau eh. eh dan da na zo na yi shi lokacin da su ishak sidi ishak hmm. su um, halima kara da kiyashi kusan ni ce yarinya hmm. su sai ma muhammadin a lokacin tare aka yi fim so da na yi sai kuma na zo na fim din da abin da babu hmm. daga nan kuma sai na babu gwamma ba da yawa sai kuma na zo na fim din abin sirri ne to eh. daga nan fa tafiya sai ta tafiya eh. sai kuma fina-finai suka dinga zuwa kowa kaza kaza har Allah ubangiji wancan da kika ce na farko hmm. kina iya tuna kila abinda fim din ya kunsa menene fim din yake bayani akai ko kuma gundarin labarin fim din to ni da abin da zan dan iya tunawa a shi ni dai na san akwai ita ijar mafim din wata maryam dan daga wannan ma gaskiya ban kara ganin ta fim ba hmm. ita ce ijar mafim din da amina asset ita ce budurwar shi kuma daga bani ina kanwata sai zo yana suna budurwar waye kenan ita ce budurwar jarumin ita maryam ita ya ta wannan amina asset to yawa to shi ne jarumin to daga nan kuma ni sai na zo ne sun uku a ciki eh. wanda ni na fito kanwata a nan kuma sai ni kuma ya nuna yana suna to yadda dai labarin yake kamar abubuwa ne dai akan soyayya ana cewa a wancan lokacin in za ku yi fim mm. ku da kuka gina wannan masana'antar ba script ake wato jadawalin fim ake ba ku karanta ba shaci faɗi ce a kwatance-kwatance ne za a yi sai kuma ku kawo shi ya dai abin yake to gaskiya ba wai kwatance-kwatance ba ana rubuta labari ai ba a yin abu daka ko mai dole kawai dai bambanci su ne yanzu ana ba su script kamar wata biyu uku hmm. mu na da gaskiya labarin yana hannun darakta duk abin da zaka faɗi a taki a gurin za a karance maka shi yawan sa dole ka ɗauka a kwakwalwarka kuma kai abin da ake so in ma baka yi ba haka za a ta maimaita har sai ka burge ka ba da ma'ana abin da ake so a karɓa oh, bambancin wancan lokacin da wannan eh amma ba da ka ake ba ana rubutawa ana komai ko bambancin yanzu ana yin shigewa kowa kowa zai rike script mu ba ma rike ba a lokacin to ke da kanki ne kika ce fim ɗaya kika zo ki kuma da tafiya ya dai aka yi kuma sai ya zama na fatima muhammad ta zama ta kusa a harkar fim ɗin kuma bayan asali kin zo yin fim ɗaya ne kyauce ai ka san kamar yadda na ce maka yin Allah ne ni da mafarki aka ce ma zan shiga fim eh. gaskiya ba zan yadda duk da lokacin fina-finan ba su da yawa ni dai na zo ne in yi guda ɗaya kuma Allah ya rubuta nan hanya cin abinci na take ta nan zan ɗaukaka in zama wani abu mm. har ma wani ya ci a ƙarƙashin ka mm. to dalili kenan sai dai ci alhamdulillah da kurce ki kika shigo wannan masana'antar ana zance akan wai wasu suna fuskantar kalubale duk da yanzu kai ya waye amma a irin wancan lokacin naku ana ma yi muku wani kallon mai bisa ruwa ne ya kika fuskanci kalubale zaman ki mace a kuma karancin shekarunki ito ai ka san duk dan adam idan zai sana'a dole sai ka fuskanci kalubale daban-daban wani mai kyau wani mara kyau tabbas na samu kalubale a gurin mutane da yawa musamman za ka ji wasu sun ci ai harka ce ta 'yan iska mm. to ni dai har na shiga fim na rike kariyar mutuncin kaina mm. ba abu da zan zubar da mutunci na zubar da mutunci ko shaye-shaye ko mm. wani abu makamancin su alhamdulillah alhamdulillah na yi fina-finai da dama mm. a baya amma fim din da zan ce shi ya fito da ni duniya ta sani wanda suna ganin kamar shi na fara shi ne mm. fim din sangaya mm. don da yawa wasu basu ma sani ba sun sani amma irin a sangaya an sani popularity ce gani suke kamar sangaya na fari to shi ne fim da ba zan manta da shi ba haka sangaya menene dalilin da ya sa ya shiga ranki da fim din sangaya ito eh kamar yadda na faɗa ka san masoya suke sa ka so abu mm. masoya na sun so na sangaya wanda har gobe wasu idan tashi kwatance za ka san ce fati muhammed sangaya mm. ko kuma fati muhammed subaina ina da fina-finai da na yi wanda suka fi sangaya popularity da komai amma sangaya shi ya zama gundarin ɗaukaka ta a duniya so ina alfahari da shi kwarai da gaske ya kuma yanayin kila bambancin kamar shirye-shiryen fim a wancan lokacin da yanzu tun da ke kin samu damar yi a kowane bangare yanzu ana yi da ke wancan ma ana yi da ke me za ki ce game da wannan so kasan yan fim din yanzu da mu da bambanci me bambancin abu ɗaya na farko da zan fara kawo misali kamar ɗan ci gaba da aka samu a industry masana'anta yanzu wurin kayan aiki an samu cigaba na kayan aiki tunda abubuwan da aka yi ta kyamar da muka yi amfani da ita da yanzu ba ita ba ce su an ɗan samu wannan ci gaban kuma alhamdulillah eh. sannan bambancin mu da su magana ta zahirin gaskiya ba ina kushe su ba ne mm. yawancin mun zo yin fim a da mm. domin neman suna kuma alhamdulillah Allah ya ba hmm. wanda su din ma yanzu akwai wanda suna yin haka amma wanda ba su dauki sana'a sana'a ba ka gani eh. akwai wanda kawai sun zo su yi fim ɗin ne ba don suna ba sai don wani dalili daban mm. a kuma wanda yawa wasu kuma za su yi amfani da wannan suna ah, a ni ina yin fim mm. sai ka ci shi kenan kin jawo kan zaki in an tashi daga sai a dama a ci a zage mu ko da mm. abu gaskiya wani abin da bambanci wuce da ba mu kaga da babu waya asali da muke fim da ba mu da mota sai ki gama fim ɗinki dan ni kamar da na fim na gama ban taɓa yin keke ba bare in yi mota kaina to duk sunan nan na Fatima Muhammad haka zaki bugo tasi ki yawa babu <laughs> lokacin manyan producers officers din za ka ga suke da motoci amma mu da salinu ba wanda ke da mota oh. amma alhamdulillah sunan da muka yi da daukaka da Allah mana ya fi wannan motar muhimmanci yanzu kuma da Allah ya rabu ne akwai mota amma sai dai mai bi ma kai wani hanya ya eh. samu kuka ce barka sai mishi ko wani abu to bambancin gaskiya wasu mu da yawa mun zo da kishin abin to mm. su kuma yawancin su akwai wanda suke kishin abin ko wanda kuma su dauki sana'a da muhimmanci ba mm. kamar dai da ni yawa su kuma kamar manyan eh. su ya kamata a ce sun jajirce sun gyara abin mm. a matsayin su musamman maza ka san namiji ya fi mace hankali su duk abin da za a yi mace sai kana kwabarta no mata duk abin da za ki ara sai ana kwabaki ana saki hanya so problem din ya fi ga mu mata akan maza kafin ka samu namiji ɗaya ya yi kuskure a sabgar to mace goma ta riga ta saba ka gani ga eh. reni ya yi yawa irin ba a ganin girman na gaba akwai rashin ladabi da su yawuwa so wanda alhamdulillah mu ba mu iya wannan ba gaskiya kowa ya san mu akan mutunta juna akan aƙidan nan muke da sauransu ah. to matsala ta fi ga mata ba an ce ba a suna a banza fati muhammad dai ba karamin suna ba ne a wannan masana'antar wanda kai tsaye ba zai yi a manta shi ba me kike ganin jawo miki ɗaukaka a idon duniya ke a matsayin ki na fati muhammad to abu na farko biyayya iyaye duk abin da za ka yi a rayuwa ka daraja mahaifanka ka rike ibadarka na biyu duk inda kake a rayuwa ka daraja babba ko da ba iyayenka ba ne tunda annabi ne faɗa ka girman furfura ko ta bai ce mm. ba ina yaban kaina ba ni na san daraja babba na kuma san darajar dan adam ma gaba daya mm. ko mun gangarta ka a rayuwa zan baka mutuncin ka da daraja ka sai dai naga za ka yi min abin da bai dace ba to zan taka ma burki to zan ce kusan wannan shine kawo sulu da daukaka ta na kai wannan matsayin har yanzu kuma ake zance na ni a industry ya kusan shekara 20 kenan da nake fadi mm. ban da abokin faɗa kowa na wani masoya na da inda suke ina daraja su ina mutunta saboda shi masoyi baka isa ka biya shi kaunar da yake maka ba sai dai Allah ya biya shi so ni kamar kullum da nake ga mutane mai girman kai a musulunci haramun ne jahilci ne hmm. kuma sharri ne na shedan wanda a rayuwa za ka yi girman kai ba inda za ka kai labari to ni gaskiya ban iya wani rayuwa ba shi yasa ina jin Allah ya mun wani daukakar kuma alhamdulillah kusan in muka ce fim a bangaren ki a magana ta shekara 20 ce da yan kai a wannan masana'antar bari in ce a tsawon shekarun nan naki za ki haɗu da akalla abubuwa biyu daɗi da aka san haka tun a rayuwarki ta fim wani irin abu ne kika taɓa samu a cikin fina ki wanda har yanzu ya miki tsaye gare kika kasa manta shi ko a lokacin da ake ɗaukar fim ko wanda da yake da alaƙa da fim menene shi to alhamdulillah na farko bari baka amsa ta farko kamar da ka ce ba zan manta da shi ba akwai taron daurin aure na har in mutu ba zan manta ba kuma ina fatan idan Allah subhanahu wataala ya dauki raina Allah ya bani dan adam haka saboda an nuna min so yadda kuɗi ba za ta sai shi ba kuma duk albarkacin fim ne hmm. in dan da maka baya kaga inda ban wa na biyayya ba na daraja dan adam hmm. a duk mutanen da suka so daurin aure a lokacin ƙasa ƙasa gari gari ban isa na biya su ba har yau ban san iya mutanen da suka zo mana ba to wannan yana ɗaya daga cikin abin da har gobe in na tuna ina kuka kuma ina ƙara godiya ubangiji mm. dan ba abin da zan ci Allah sai godiya sai kuma masoya na Allah ya bar zumunci dukkan mai kaunata a duniya ban isan biya shi ba sai dai Allah ya biya shi haka eh. Laifin daɗi aka ce ƙarewa al'umma, a nan za mu dakata tare da tattaunawa da muka yi da Hajiya Fati Muhammad, jaruma ɗaya daga cikin jaruman masana'antar Kaniwo da ke ƙasar Najeriya. A madadin kamfanin Baraya Communication da ya shirya wannan shirin, wanda ke yaɗa sa a manhajar YouTube channel da kuma Facebook mai suna Baraya Reporters. Nuhu Abubakar Dambuwa da na hidimar haɗa muku wannan shirin, nake muku fatan alkhairi.